daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12:00 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da uku. 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro kun kamo radio hausa daga nan jamhuriyar musulunci ta irin mushtaba adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya abubuwan zamu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labaran duniya da dumi su daga nan za ku ji shirin nan na ko kun san da ke kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a kowace rana sai kuma mu koyi harshen farisanci kisoshin rayuwa na hajjal balaga da muryoyin masu sauraro da fatan za ku kasance tare da mu. labarun duniya da farko ga kanunsu sojojin yamman sun raba makami mai linzami a kan haramtacciyar kasar isra'ila hukumar unifel ta ce tel aviv tana keta kuduri mai lamba 1,701 a labanan wani dan kunar bakin wake ya kashe jami'an tsaro biyar a pakistan yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarin sojojin yaman sun harba makami mai linzami a kan haramtacciyar kasar isra'ila a wata sanarwa da kakakin sojan Kasar yaman ya yi wato janar yahaya sari ya ce sojojin ƙasar sun harba makami mai linzami a kan tashar da ke samar da wutar lantarki a garin haifa na haramtacciyar kasar isra'ila kafafen watsa labaran haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ambaci cewa makami mai linzami da aka harba daga yaman ya sauka a kan birnin haifa tare da tashin jiniya gargadi. tashar talabijin ta goma sha biyu ta haramtacciyar ƙasar yahudawan ta bai da labarin saukar makami mai linzamin a cikin birnin wanda shine na biyu a haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan tal abib sai dai majar sojan 'yan sahaniyar ta ce makamanta sun yi nasarar kakkaɓo makamin gabanin ya faɗi a gefe ɗaya jiragen yakin amurka da birtaniya sun kai wasu jerin hare-hare a kan yankin sa'ada har sau uku a yankin wato a ƙasar ta labanan tashar almasira a ƙasar ta yaman tashar ɗin almasira ta ƙasar yaman ta watsa labarin da yake cewa jiragen yakin na haramtacce na wato amurka da birtaniya sun kai hare ne dai a yankin sa'ada da ke arewa maso yammacin wannan ƙasa. Ƙungiyar gwamnatin musulunci ta Hamas ta harba wa haramtacciyar ƙasar isra'ila makamai masu linzami ashirin a cikin kwanaki tara rediyon sojan haramtacciyar ƙasar isra'ila ya ba da labarin cewa a cikin kwanaki tara na bayan nan ƙungiyar ta hamas ta harba makamai masu linzami ashirin daga cikinsu da akwai sha hudu da suka tashi daga arewacin gaza rediyon sojan haramtacciyar ƙasar isra'ila ya ce jiniyar Gargadi ta rika tashi a cikin sansanonin 'yan sharori zauna na natif da hasra da suke kusa da yankin zirin gaza ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta falasinawa tana harba waɗannan makaman masu linzami ne dai daga yankunan da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka ɗauki shekara ɗaya suna niƙe su da kuma lalata duk wani abu mai amfani a cikinsu musamman a arewacin zirin gaza a cikin watan disamba na shekarar da ta shuɗe ne dai mai magana da yawun sojan mamaya ce na'urorinsu sun kakkaɓo makamai masu linzami biyar da aka harbawa sansanin 'yan share zauna na garin sidrot da kuma nir'am tashar talabijin ta goma sha uku ta ce makami mai linzami da aka harba wa matsugunin 'yan share zauna na kibbutz nir'am ya haddasa barna ita kuwa jaridar yadiot aronaut ta bayyana ci gaba da harba makamai masu linzami da faransinawa suke yi daga gaza da cewa yana da ɗaura kai dama dai tun da fari wani tsohon ministan harkokin wajen wato haramtaccen ƙasar isra'ilan ha'im ramon ya ce babu wata nasa da sojoji suka samu a gaza domin har yanzu ba su murƙushe hamas ba ba su kuma iya kawo ƙarshen ta a yankin na gaza ba to kuna tare da radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga nan birnin tehran dakarun majalisar ɗinkin duniya na unipen sun ce Tal Abib tana keta ƙudiri mai lamba na 1,701 a labaran dakarun majalisar ɗinkin duniya sun tabbatar da cewa sun wato isra'ila tana keta kudurin masar ɗinkin duniya ɗin mai lamba 1,701 a kan yarjejeniyar tsagaita wutar yaƙi rundunar unifil ta fitar da wani bayani da a ciki ta ce isra'ilan tana kai hari domin rusa da lalata dukiya da gine-gine a kudancin labanan da hakan keta kuduri mai lamba 1701 ne na tsagaita wutar yaƙi da kuma dokokin ƙasa da ƙasa bayanin ya ci gaba da cewa da safiyar asabar rundunar ta unipel ta ga mota buldoza ta sojojin isra'ila tana tunkuɗe wani shinge na drone da aka sanya shi a kan layin da ke tsakanin labanan da haramtacciyar ƙasar yahudawa a yankin lubana hakanan kuma sun tunkuɗe husumiyar hangen nesa ta sojojin labanan da ke kusa da sansanin na unifel rundunar ta kuma ce wannan abin da isra'ilan take yi yana cin karo da ƙudurin majalisar yankin duniya mai lamba 1701 da kuma dokokin ƙasa da ƙasa a wani labari mai alaƙa da wannan isra'ilan tana bayyana cewa ba ta da shirin ficewa daga labanan bayan kwanaki 60 daga ta wutar yaƙi kamar yadda yarjejeniyar ta bukata sai dai kuma a gefe ɗaya ƙungiyar hezbollah ta bakin babban magatakardanta sheikh na'im kasim ta ce ita ce za ta ayyana lokacin mayar da martani a kan keta yarjejeniyar da haramtaccen ƙasa isra'ila take yi tare da zaɓar lokacin da ya dace ta yi hakan. wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kashe jami'an tsaron pakistan biyar kafin watsa labarun pakistan sun ba da labarin cewa wani ɗan ƙunar baƙin wake a yankin Baluchistan ya kashe mutane biyar sannan kuma ya jikata wasu hamsin da shida wannan harin na ƙunar baƙin wake dai wata ƙungiya ce mai suna ta 'yanto da Baluchistan ta kai shi kan jami'an tsaron ƙasar ta pakistan wasu ƙarin sojojin biyar daga cikin waɗanda suka jikatan suna cikin halin rai kwakwai kwakwai kamar yadda majiyar ta pakistan ta ambata an kai wannan harin ne dai a lokacin da kasar ta pakistan take fuskantar matsalolin tsaro musamman ma dai a yankin Baluchistan da ke da 'yan aware a cikin shekarar da ta kare ta 2024 kadai an kashe mutanen da sun kai 782 a cikin wannan yankin na balochistan iran tana shirin shiga cikin bangaren rai al'adu na kungiyar brics a wani taron manema labaru da muhammad hussaini imani ya yi a birnin tehran a jiya asabar ya bayyana cewa bangaren ayyukan al'adu da fasahohi da masu alaƙa da ita yana daga cikin fagagen da ba a ba muhimmanci ba dalilin haka iran ɗin take son shiga wannan bangare cikin brics domin bunƙasa shi ƙarshen labarin duniya kenan. To yanzu sai ga zama da mu aji sauran jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su daga shirin nan na kokon san mu koyi harshen Farisanci. kasoshin rayuwa na hajjul balaga da kuma muryoyin masu sauraro ai sauraro lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi biyar ga watan janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da hudu ga watan rajab na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 333 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan janairun shekara ta 1691 aka buga takardun kuɗi na farko a nahiyar turai babban bankin scott horn na ƙasar sweden shine fara buga waɗannan takardun kuɗaɗe kafin wannan lokaci dai ana amfani da kuɗaɗen ƙarfe ne masu kusurori guda hudu a nahiyar turai daga nan ne kuma aka buga takardun kuɗi wanda ya fara yaɗuwa a ƙasashen turai kuma da sauran ƙasashe na duniya a halin yanzu wasu kwafin waɗannan takardun kuɗaɗe na farko suna ajiye a wurin ajiye kayayyakin tarihi na bankin ƙasar sweden masu saurare ko kun san cewa shekaru 1420 da suka gabata a rana irin ta yau aka fara yakin shekaru 24 tsakanin daulolin farisa da kuma rom wannan yakin ya fara ne da kisan gilla wanda aka yi wa morris sarkin rom na wannan lokaci wanda ya kasance mataimaki kuma abokin sarki na Khosrow Parviz na kasar Iran. Bayan sake ɗaukar mataki na kashe ɗansa, Morris ya zo kasar Iran ya nemi taimako na Khosrow Parviz. Sannan kuma sarkin ya shirya wata babbar runduna ta mayaka Farisawa wadanda suka kaddamar da farmaki akan daular Rome. domin ɗaukar fansa a kan kisan morris wanda aka yi a lokacin kuma a cikin ƙanƙanin lokaci sarkin daular farisa hosuru parvis ya mamaye wasu yankuna na daular rome bayan wani lokaci sabon sarkin rome na wannan lokaci focus ya aika da jikada zuwa ga sarkin daular farisa na lokacin hosuru parvis domin yin sulhu kuma da yin shawarwari na zaman lafiya amma sarkin farisa na wannan lokaci wanda yake alfahari da yawan nasarorin da ya samu ya ki amincewa da duk wani batu na sulhu akan haka yaƙi a tsakanin ƙasashen biyu ya ci gaba waɗannan yaƙe-yaƙe tsakanin manyan daloli na wannan lokaci farisa wato iran ta yanzu da kuma rom sun ɗauki tsawon shekaru kimanin 24 suna gwabza yaƙi masu saurari ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a ranar irin ta yau aka yi gumurzu a yankin hawaii na ƙasar iran karkashin jagorancin shahid alamul huda a farkon watannin da aka kaddamar da yaƙi wanda dakarun ba'as na ƙasar iraki suka yi a lokacin a watan disamban shekara ta 1970 banda sojojin ƙasar iran suka fatattaki bataliyoyin soji na iraki a kudancin yankin an kuma aike da wani gungu na dakarun kare juyin juhalin musulunci na ahwas domin kare birnin hoize amma saboda rashin isasshen harsashi da makamai da ake bukata musamman ma manyan bindigogi wannan ya tilastawa dakarun irgc ja da baya wannan yani ya ci gaba fiye da shekaru sannan kuma an ɗauki tsawon lokaci ana ta fafatawa dakarun kare jin juhalin musulunci dai sun yi tsayin daka da kuma ɗalibai waɗanda suka shiga cikin sojojin sa kai waɗanda suke fagen daga daga suke hada dakarun da suke kwamandoji ne kamar irin su kwamanda sai da muhammad hussein alamul huda dukkaninsu sun yi shahada bayan mamaye birnin Hawaii sojojin ba'as na kasar Iraki suka rusa birnin amma duk da haka yayin wannan artabu dakarun Iran sun nuna tsayin daka da kuma turjiya har zuwa lokacin da suka shahada ba tare da sun miƙa waya ba kasancewar mafi yawan aksarin masu kare birnin Hawaii ɗalibai ne waɗanda suka shiga cikin dakarun sa kai kuma aksarinsu su ne suka shahada a wannan gumurzu sannan kuma wannan ya sanya an ayyana wannan rana a matsayin ranar shahidai ɗalibai a ƙasar iran da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru da goma sha 216 suka gabata a ranar irin ta yau biyar ga watan janairun shekara ta 1809 aka sanya hannu a kan yarjejeniyar dad nelson tsakanin gwamnatocin daular usmaniya da na birtaniya bisa wani yarjejeniya dai birtaniya ta alkawarin ficewa daga dukkanin yankunan daular usmaniya ciki har da masar tare da kawo ƙarshen mamayar da take yi wa waɗannan yankuna a sakamakon haka gwamnatin daular usmaniya ta alkawarin amincewa da haƙƙin ofishin jakadancin Birtaniya a yankin da daular Usmaniya take iko da shi. Manufar sanya hannun da akan wanda yarjejeniya da Birtaniya ta yi shine tabbatar da tsaron jiragen ruwanta na tekun Mediterranean a kan yiwuwar mamayar yankin daga bangaren dakarar ruwa na Rasha na Tartarus a cikin tekun Bahar Rum. Domin a cewar wannan yarjejeniya, gwamnatin dalar Usmaniya ta amince da cewa ba za ta bari wani jirgin ruwan yaƙi ya ratsa a cikin tekun Bahar Rum ba. Da ƙarshe dai an yi aiki da wani yarjejeniya amma bayan da daular usmaniyya ta yi rauni bayan yakin duniya na ɗaya yarjejeniya ta kawo ƙarshe kuma dakarar rasha sun yi kutse a cikin wannan yankuna na gabas ta tsakiya musamman ma a cikin yankuna da suke karkashin daular usmaniyya da kuma yankunan da ke karkashin tekun farisa da kuma tekun caspian آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau ma za mu kasance tare da ku a cikin wannan shiri a darasi na goma sha shida muna ƙara tantar da masu sauran mu dai a kowane lokaci ake buƙatar samun wannan mutane za a iya ziyartar shafin mu na intanet kuma muna watsa wannan shiri ne a kowace rana ta talata idan ba a manta ba a makon da ya gabata kun da ji cewa muhammadu da abokinsa ramin suna ƙoƙarin tafiya zuwa wani wuri domin sake tattaunawa kan batutuwa da suka shafi karatunsu duk da cewa dai yanzu suna cikin hutu Muhammad da Ramin sun tattauna a yau dangane da batun tafiya, domin kuwa Muhammadu shi kamar yadda kuka sani ba ɗan ƙasar Iran ba ne, shi kuwa Ramin ɗan ƙasar Iran ne, kuma danginsa suna rayuwa ne a garin Shiraz, saboda haka yana so ya tafi birnin Shiraz domin ya ziyarci danginsa. Domin jin da tattaunawa su ta kasance sai a biyo mu, amma sai an fara sauraron kalmomin da za a ji a cikin wannan darasi. تعطیلات رانکون هوتو تو چه کار میکنی؟ کی میکه کی؟ من میمانم نی زن سیا من نمیمانم نی بزن سیا با در تهران ابرنن تهران از تهران دگا برنن تهران به شیراز zuwa birnin Shiraz. Man mi ravam. Ni zan tafi. Kei. Yaushe. Jom'e. Ranar Juma'a. To mi ayi. Kai za ka zo. Az Shiraz be Tehran mi ayi. Daga birnin Shiraz za ka zo birnin Tehran. Man فکر می کنم نی اینا تنانن جمعه بعد جمعه تسمع تقریبا کسن یک هفته ماکو دیا تو میمانی کی زاک تسیا کشورت قصرکا تو نمی روی کی با که من نمی توانم نی بزن ایا با من کار دارم نی اینا ایکی از فردا دگه گوبه من به سر کار می روم زن تپی ورن ایکی جدی؟ دگسکی؟ چه کاری؟ aikin دفتر روزنامه اوپیشن جریده من ترجمه می کنم نی اینا پسرا من از عربی به فارسی ترجمه می کنم نی اینا پسرا دگه یارن لارفچی زوا یارن چی مقاله مقاله مصاحبه هیرا خبر لاباری آلیست دکیو موفق باشی الله سا اداچه kalmomin wannan darasi dai ku shaka babu suna da sauƙi sosai to amma duk da haka sai a ƙara saurarawa da kyau domin a ji yadda hira waɗannan abokai guda biyu ta kasance رامین تو در تعطیلات چه کار میکنی؟ من در تهران نمیمانم به شیراز میروم کی به شیراز میروی؟ من جمعه به شیراز می روم. کی از شیراز به تهران آیی؟ فکر می کنم جمعه آینده به تهران می آیم. پس تقریبا یک هفته در شیراز میمانی؟ بله تو چه کار می کنی؟ به کشورت نمی روی؟ نه نمی توانم کار پیدا کردم از فردا به سر کار می روم. جدی؟ چه کاری؟ من از فردا در دفتر روزنامه ترجمه می کنم چه ترجمه می کنی؟ مقاله، مصاحبه، خبر از عربی به فارسی ترجمه می کنم عالی است موفق باشی متشکرم تو kamar da از kuka ramin zai tafi birnin shiraz shi kuma muhammadu yana nan birnin tehran domin ko ya samu wani aiki a ofishin jarida wanda zai cinye masa lokacin ranakun hutunsa to sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa tsakanin waɗannan abokai guda biyu رامین تو در تعطیلات چه کار میکنی؟ رامین کی ارانکون هوتو میکه نه من در تهران نمیمانم به شیراز میروم نی بزن تسیا تهران با زن تپی شیراز نی؟ کی به شیراز میروی؟ یو زکه تپی شیراز من جمعه به شیراز میروم نی رانر جمعه زن تپی شیراز کی از شیراز به تهران میایی؟ یوشی، زک داو برنن تهران دگا برنن شیراز فکر می کنم جمعه آینده به تهران می آیم. اینا تنانن رانر جمعه می زوه زن برنن تهران. پس تقریبا یک هفته در شیراز میمانی؟ کنن کسان ماکو گدا زکس ایا شیراز. بله تو چه کار میکنی؟ به کشورت نمیروی؟ ای؟ کی چی؟ بزاک تپی کسر کوبا؟ نه نمیتوانم کار پیدا کردم از فردا به سر کار میروم آآ نی بزن یا با نسامو سامو ایکی. دگه گوبه زن پر ایکی ایکی. جدی؟ چه کاری؟ که؟ ون ای کی من از فردا در دفتر روزنامه ترجمه می کنم. نی دگه گوبه زن پارا ایکن پسرا او پیشن جریده. چه ترجمه می کنی؟ پسر می؟ مقاله، مصاحبه، خبر، از عربی به فارسی ترجمه می کنم. مقاله ده هیرا گمی ده لاباره زر رکا پسراوا دگه هرشن لربچی زوا هرشن پارسنچی. عالی است. موفق باشی. ده کیو. الله سا اداچه. متشکرم. نگوده. to madalla an dai je yadda wannan tattaunawa ta kasance tsakanin waɗannan abokai guda biyu kuma muna fatan ana la'akari da yadda ayyukan yaren farisanci suke zowa kamar ayyukan tafiya da zowa da kuma tsayawa da kuma yadda muka fassara su duk da cewa ayyukan farisanci sukan zo da kalma biyu ne amma a kowane lokaci suna bada ma'ana guda saboda haka inda ana tare da mu za a fahimci yadda muke amfani da ayyuka ɗin da kuma yadda muke sanya su a cikin kowace jumla da fatan an fahimci wasu daga cikin abubuwan da muka bayyana dangane da ayyuka na farisanci da fatan za a kasance tare da mu a cikin shiri na gaba kamar da muka saba sanar da masu mu cewa ana iya sauran wannan shiri tare da samun mataninsa a cikin mu na intanet kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata amma kafin mako na gaba ɗin a madadin suka hada shirin a fefe musamman muhammadu rahajipur ne abdullahi salihu nake muku fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba Kisoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Standard Stand na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara kawo muku takaitaccen siran fatimatu zahra salamu alaihi diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan mahaifiyar alhassan da alhussein alaihi salam shugabannin samarin aljanna a cikin shirinmu da ya gabata mun tsaya inda muka takaita magana akan aurenta da kuma haihuwar alhassan da alhussein alaihi salam a yau kuma da mu taɓaita muku abinda muka kawo muku dangane da rayuwarta a cikin gidan mijinta inda muka bayyana cewa sun amince tare da mijinta ali da talib alaihi salam kan cewa duk abin da suke bukata daga wajen gidansu to aliyu da abu talib ne yake da alhakin kawo shi kama daga abinci ko mu ce alkama wanda shi ne mafi yawan abincinsu wanda suke hada biredi da shi sannan sauran ayyukan cikin gida kuma ita fatima salamun alaiha ce za ta kula da su kama daga kula da tsabtar cikin gida da kuma hada abinci mun bayyana cewa ana samun wasu lokuta wa'anda ba sa da abinci a cikin gidan amma zahra salamun alaiha ba za ta faɗa ali da fitali alaihi salam hakan ba sannan a lokacin da ya gano hakan sai ya ce mata me yasa baki gaya mani ba sai ta ce ai babana ya ce kada in tambaye ka kome sai shi kuma ya shiru don haka shugaban matan duniya da lahira tana girki ta kula da tsabtar gida da kuma kula da 'ya'yanta a lokaci guda sai kuma matsayinta a wajen allah ta'ala da kuma falalolinta wa'anda ayoyin alkur'ani suka sauko don hakan ko don bayyana hakan ko kuma manzan allah sallallahu alaihi ya faɗa mata ko sabansa ko kuma mijinta irin matsayin da take da shi wajen allah daga cikin ayoyin alkur'ani da suka sauka dangane da falalar zahra salamun alaiha da farko akwai ayar tsarkakewa wato suratul ahzab aya ta uku inda allah ta'ala yake cewa allah kawai yana nufin ya tafiyar da dauda daga gare ku ya ku iyalan babban gida ya kuma tsarkake ko tsarkakewa hadisai da dama wanda suka kai haddin tawaturi sun tabbatar da cewa ma'anar ahlul baiti shine manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da Aliyu da Fatima da kuma ‘ya'yansu Alhassan da Alhussein alaihi salam su ne allah ta'ala ya nufi ya tafiyar da dauda gare su ya kuma tsarkake su tsarkakewa wannan tsarkin yana nufin su ma'asumai ne ba sa sabon allah ta'ala ba don komai ba sai don su ne hujjojin allah a bayan ƙasa duk abinda suka yi abinda allah ta'ala yake so ne sannan mun faɗi cewa wannan matsayin ya haɗa da 'ya'yansu guda tara daga imam hussein salam ali dan hussein zainul abidin alaihi salam akwai muhammad dan ali alaihi salam akwai jafar dan muhammad alaihi salam akwai musa dan jafar alaihi salam akwai aliyu bin musa alaihi salam akwai muhammad dan aliyu alaihi salam akwai aliyu dan muhammad alaihi salam akwai hassan dan ali alaihi salam da kuma muhammad dan hassan alaihi salam wanda kuma ake kira mahdi alaihi salam su ne khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da nassin Allah ta'ala da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam banda haka zahra salamun alaiha tana daga cikin wa'anda Allah ta'ala ya ɗaukaka matsayinta ya kuma bayyana girmanta a ayar mubahala inda nasara najiran suka zo madina suka yi jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan annabi isa alaihi salam allah ta'ala ya sauko da ayoyi masu yawa a kan wannan jayayyar amma da ƙarshe dai ba su amince da zancensa ba kan cewa annabi isa salam ba dan allah ba ne bawan allah ne wanda allah ta'ala ya halicce shi kamar yadda ya halicci annabi adama salam bai da mahaifi ko mahaifiya amma annabi isa salam yana da mahaifiya amma bai da mahaifi ne a lokacin da suka ƙi amincewa sai allah ta'ala ya sauko da aya ta mubahala wacce take cewa idan sun hujjace ka ka ce masu ku zo mu kira 'ya'yanmu da 'ya'yanku da matanmu da matanku da kawukanmu da kawukanku sai mu yi tawalu'i ga Allah sannan mu sanya la'anar Allah a kan makaryata ayata 61 suratu ali imrana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya fito da zahra salamun alaiha da mijinta da 'ya'yanta alhassan da alhussein alaihimussalam don yin la'ananneniya da nasarar najiran a lokacin da nasarar najiran suka ga ya fito da wa'anda suka fi soyuwa a gare shi kuma mafi kusa da shi sai suka tabbatar da cewa idan sun yi mubahala da shi ko la'ananneniya da shi to su ne za su halaka don shi bai da kokonto kan cewa yana kan gaskiya tunda ya fito da waɗanda suka fi kusa da shi kuma suka fi soyuwa a gare shi inda ya tabbatar da cewa baya kan gaskiya ba zai fito da waɗannan makusanta shi ba don haka suka fasa yin mubahalan da shi a nan matsayin zara salamu alaihi a cikin wannan ayar shine cewa matanmu wannan yana nuna cewa allah ta'ala ba zai mai maida addu'arta ba kuma ita ce ta wakilci dukkan mata a wannan mubaharar don ita ce shugabansu banda haka wannan ya bayyana irin matsayin da take da shi a wajen allah ta'ala da ita da 'ya'yanta biyu da babanta da kuma mijinta sai suratu hal'ata inda allah ta'ala ya girmama su ya kuma bayyana matsayinsu a lahira ya musu bishara da su tun suna duniya wannan kuma kamar yadda ya zo cikin wata ruwaya alhassan da alhussein salam sun yi rashin lafiya sai aliyu da abi salam ya yi nazari kan cewa idan sun warke zai yi azumi na kwanaki uku don godiya ga allah ta'ala sannan a lokacin da suka warke sai suka yi azumi gaba ɗayansu a gidan wanda suka hada hadda shi imam salam da fatima da 'ya'yansu alhassan da alhussein da kuma koyangarsu da ake kira fiddatu a daren farko sun zo buɗe baki wani miskini ya zo suka ba shi dukkanin abin da suke da shi na abinci sannan a dare na biyu maraya ya zo suka ba shi dukkanin abin da suke da shi na abinci sai a dare na uku suka ba da abincin nasu ga wani fursunan yaƙi don haka sun jera kwanaki uku ba su ci abinci ba sai ruwa kawai bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gansu a cikin wannan halin na yunwa da suke ciki sai ya ɓata ransa amma Allah ta'ala ya faranta masa rai da saukar da suratu hal'ata inda ƙarshen suran ya kawo nimomin aljanna da dama amma bai ambaci mata ba ko kuma hurul ini a cikin aljanna ba malamai sun bayyana cewa mai yiwuwa ya yi haka ne don girmama zahra salamullahi alaiha don haka kun ga gaba ɗayansu allah ta'ala ne ya yi masu bushara da aljanna don haka zahra salamu alaiha tana daga cikin wa'anda allah ta'ala ya yi mata bushara da aljanna amma mun karanta a wani wuri ba wai za ta shiga aljanna kaɗai ba a'a za ta ceci wasu da dama daga cikin al'ummar mahaifinta daga wutan ta shiga aljanna tare da su har ila yau da suratul kawthar wato inna a taina kawthar ita ma wannan suran ta sauka ne dangane da zahra salamullah alaiha shi yasa ake mata lakabi da al kawthar saboda sababin saukar wannan ayar shine mushrikan makka suna gori wa manzan Allah sallallahu alaihi wa kan cewa bai da ‘ya'ya wa'anda za su gaje shi su gaji addininsa don ‘ya'yansa suna mutuwa tun suna ganana. kasim da abdullah duk sun rasu suna ƙanana wannan ya sa suka ci aishi abtaru ne wato mai yankakken baya bai da ɗa sai allah ta'ala ya saukar da suratul kautsar wanda yake nufin albarka mai yawa sannan a ƙarshen surar za mu fahimci cewa zahra'u uce salamullah alaiha allah yake nufi da alkautsar don inda allah ta'ala yake faɗa a cikin aya ta ƙarshe lalle maƙiyinka shine mai yankakken baya wato fitaru wanda bai da zuriya sannan mun san cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai da zuriya sai ta Fatima salamun alaiha da kuma jikokinsa al da Al-Hussein alaihi salam akwai wasu ayoyi da dama wanda suke magana dangane da matsayin Zahra salamun alaiha wajen Allah ta'ala amma za mu takaita da wannan sai kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam wanda suka bayyana matsayinta a wajen Allah ta'ala da kuma babanta manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yana cewa fatima tsoka ce daga gare ni wanda ya fusata ta ya fusata ni a wani hadisi yana cewa Fatima tsoka ce daga gare ni wanda ya cutar da ita ya cutar da ni a wani hadisin har ila yau yana cewa fatima ita ce shugaban matan duniya na farko da kuma ƙarshe maryam mahaifiyar annabi isa salam shugaban matan zamaninta ne ko hadisi mai kama da wannan ma'anar a wani hadisin yana cewa ita hurul ini ce mai sifa mutum a wani hadisin yana cewa idan na yi shauƙin ƙanshin aljanna sai na sunsuni wuyar fatima salamu alaiha hadisan falalolinta suna da yawa amma za mu takaita da wannan sai kuma mun yi magana dangane da fatima salamu alaiha da matan mahaifinsa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a wasu lokuta wasu daga cikin matan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sukan bata mata rai ko kuma su kaskanta ma'aifiyarta khadija salamu alaiha a gabanta su nuna mata cewa ai sun fita daraja a wajen manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sai ta yi kuka da hawayenta amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya zo ya shiga tsakaninsu ya kuma ce masu kamar yadda ya zo cikin wani hadisi Allah bai bani mata kamar hadiza ba saboda ta yi imani da ni a lokacin da aka kafirce mani ta bani kudinta a lokacin da kowa ya hana ni sannan Allah ya arzita ni da 'ya'yanta ya haramta mani 'ya'yan sauran matan idan muka yi magana dangane da yawan iliminta kuwa za mu fahimci cewa ita malama ce wacce ba ta buƙatar wani ya sanar da ita wani abu in banda mahaifinta da kuma ilhamin da take samu daga wajen allah ta'ala kai tsaye ko wanda mala'iku suke sanar da ita tunda a wani hadisin ita mu haddasa ce ma'ana mala'iku suna mata magana wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi sahabbansa kan cewa me ya fi dacewa ga mace sai ba su sani ba sai imam alaihi salam ya je gida ya tambayi matarsa fatima salamullahi alaiha sai ya tace masa ai kada ta kalli maza kada maza su kalle ta da ya koma ya faɗa masa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ita daga gare ni ce ni daga gare ta ne sannan matan madina suna zuwa wajenta su tambaye ta kan matsaloli na addini ta ba su ansa haka ma tana koyawa 'ya'yanta addini tana karatun littattafai ko rubutu wata rana ɗaya daga cikin 'ya'yanta alhassan ko alhussein salam ya tambaye ta kan cewa me yasa ya umma idan kina kunutu kina ambaton makwabta ba ki addu'a wa kanki sai ta ansa masa da cewa ya ɗana makwabta sannan gida sai kuma dangane da ibadunta mun ji yadda idan ta tsaya kan mihrabinta na sallah ko tana ibada mala'iku a sama suna ganinta wata tauraruwa mai haske daga nesa kamar yadda ake hangen taurari suna haske a cikin dare wannan yana nuna matsayin da take da shi a wajen ubangijinta tana da matsayi babba a wajensa daga cikin bayan allah albarkacinta ne aka samo tasbihatu zahra salamun alaiha wa'anda dukkanin musulmi mai sallah ya san da su wato a lokacin da mai sallah ya sallame daga sallah abu na farko da zai fara yi shine tasbihatu zahra waɗanda kuma su ne allahu akbar 34 alhamdulillah 33 sannan subhanallah 33 ko kuma dai aka akasin haka a wajen yan uwanmu a sunna to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau za mu ɗora daga inda muka tsaya na takaitaccen sirar zahra salamu alaiha kamin mu kawo ƙarshen sa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sharhin Nahajul Balaga. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin Nahajul Balaga wanda ke kawo muku darussa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudubobi na Imam Aliyu alaihi salam wanda kuma jagoran harkar musulunci a Najeriya Sheikh Ibrahim Azizzaki ke fitar mana da darussa da ke cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu baki ɗaya. sai a kasance tare da mu. Aliyu law azabuni sharraduni tabqa maulaya Ali Aliyu law qatta'uni mazzaquni ra'aw bi qalbi Ali A makon da ya gabata, Sheikh zazzaki ya yi bayani akan yadda musulmi a lokacinsa suka kasance a cikin wani lokaci da ya yi kama da na lokacin jahiliyar larabawa inda aka kama hanyar murku da hakikanin sakon musulunci zuwa wani abu daban na son zuciya saboda wasu dalilai na siyasa da kuma cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar cikakken saƙonsa ga al'umma da kuma yi musu hannunka mai sanda kan yadda za su riƙe tafarkinsa idan sun yadda ya ce ba su kauce daga turbar da ya ɗora su a kanta ba inda amir muminin alayhi salam ya zama mai tunatar da irin tunatarwar manzon allah sallawa alaihi wa sallam ga al'umma domin kada su koma kan tafarkin iyayensu kakanninsu na jahiliya a yau malam zai ci gaba daga inda ya tsaya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في أرض صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فداء to a baya mun ɗauko tiryen-tiryen magana a hudu ba ta 89 lokaci kure mana za mu kawo cikon magana ɗin a ciki amirin umini na yana cewa wala amri ma ta da matbikum wala bihimul uhud bayan ya bayyana halin da su eh, eh, iyayensu da yan uwansu suka kasance kafin aiko annabi sai ce na rantse tsakaninku da su ba a yi zamuna masu tsawo ba wala khallafi ma bainakum bai bainakum al-aqab wal qurun kuma tsakaninku da su ba a yi shekaru gomomi ba kai ma ballantana ma ɗaruruwa kenan Huƙo ainihin ana cewa shekara eh, kamar tamanin ne ko fiye eh, duhur kuma zamuna ko shekaru wato ba labarin can zamanin da ne ba tsakanin ku da su 'yan shekaru kalilan ne kawai duka duka in an lissafta sai dai a batun ba a kasa da hamsin arba'in tun da lokacin da amirul mumin ke ya bar duniya hijiran annabi na da yana da arba'in ne da daidai wa daida kaga wato kenan wannan yana nufin kenan aiko annabi da kamar shekara hamsin da uku kenan to kuma yana nufin kaga ka asa da wannan ko ta ko aiko annabi ma aiko shi a lokacin jahiliya ne to dan shekaru kalilan ne amma dai gashi yau yana yana jiyar da su wannan kuma yake cewa da su wa ma al yawma min yawma kuntum fi aslabihim bi ba'id yadda kuke yau da tsakanin wancan lokacin da kuke ainihin tsatson su ba amma dade ba wato wasu kuma lokacin da ake wannan jahiliyan kuna cikunan ku wallahi ma asma asma'uhumur rasulu shay'an illa wa ha ana za musni ukumuhu wace wallahi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa bai jiyar da su wani abu ba face a yau ina jiyar da kushi wato abinda manzan Allah ya gaya musu wanda ya raba su da wancan jahiliyyar da suke akai shine kuma ni ma nake jiyar da ku a yau wa ma asma ukumul yawma biduni ihim bil ams kuma abinda nake jiyar da ku yau jin ku na yau ba ya bambanta da irin jin su ne na jiya ba wala shuƙar lahumul absaru wala ju'ila lahumul afidatu fi dhalika zaman illa wa qad utitum mithlaha fi hadha zaman ko hadha awan kuma ba a tsaga masu idanduna ko aka sanya masu zukata a wancan zamani ba sai shigen irin wanda aka baku a wannan zamani wato jinsu da ganinsu da fahimtansu a lokacinsu iri ɗaya ne da naku a yau wallahi ma busirtum ba a dakum shay'an jahilu kuma wallahi ba a nushe ku wani abu a yau wanda su suka jahilce shi ba wala uspikum bihi uh, wa hurmu kuma ba a keɓance ku da wani abu a yau wanda su aka hana musu ba wala nazalat bikumul baliyatu ja'ilan kitamuha to kaga wannan wannan ke ga amirul mu'minin ce to ko kuma yanzu gashi bala'i fitina baliya din jarabawa ta sauka muku ja'ilan hitamuha ita kina ga ita wannan wannan fitina din ta sanya ragamanta yawa ta sanya ragamanta wato ma'ana yanzu ragama kuma shine wanda akan akan sa ko kuma ce hitam kamar shine akala wanda akan sa a hancin raƙumi wanda an huda hancinsa tsakanin ramukan hancinsa biyu aka sa igiya to in aka ja saboda zafin da yake ji zai bi ne ba zai dama a ja ba to yau ga shi an sa bala'i an sa akalan bala'i din ana jan ku da shi wato za ku bi rikuwan bitanuha ikinaya ga wannan fitina da kuka faɗa kenan rikuwan khitamuha wato ainihin bifanu haka ainihin eh, cikinta an yi shi da yarwa wato ainihin rashin tabbatuwan shi da yalwa wato kamar an sake shi an muku rakwaraku kenan ainihin kuna iya fadawa ke to sai ce fala ya na kuma asbaha fihi a harin goro to kada abinda ma'abuta ruɗu suka fada ma ya ruɗe ku kuma ku fada masa Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Sheikh Ibrahim Zuzaki na cikin bayaninsa akan yadda Aminu Mumin alayhi salam yake yin kira ga al'umma musulmi da su zama cikin faɗaka da taka tsantsan domin kuwa waɗanda suka rudu sun ƙudiri aniyar fitinar da sauran musulmi har su raba su da sahihin tafarkin ma'aiki salamullahi alaihi wa alihi duk kuwa da cewa zamanin jahiliya da iyayensu da kakanninsu suka rayu a cikinsa bai wuce 'yan shekaru ba inda amin na ya zama yana gudanar da aikinsa na halifar manzon allah kuma imami da allah ya wajabta da'a a gare shi wanda ya ji abin da ya faɗa kuma ya koyi da shi to hakika ya yi riko da igiyar Allah da manzansa wanda kuma suka yi watsi da fatakarwarsa suka bi son zuciyarsu suka rudu da shaidanu daga cikin masu ƙoƙarin toshe hasken Allah to kuwa sun taɓi sun halaka kuma hukuncinsu daidai yake da waɗanda suka kasance a cikin duhun jahilci a lokacin jahiliya ƙasa da ransu ga malam da ci gaba da bayani wato kaga wannan wannan wannan hudu ba kamar yin amir yana nuna musu cewa ana nema a koma gidan jiya to karfa a ruɗe ku koma gidan jiya din fa inna ma huwa zillum mamdud ila ajalin ma'dud al'amarin sha'anin da al'amarin wato inuwa ne miƙaƙƙe wake na ga yadda daɗin duniya ya ruɗi mutane har an fara rashin yayin addini an fara ganin cewa a shiga abin da aka ɗauka shine jin daɗi a rudu da abin da aka ɗauka shine mulki da sarauta a rika tinƙaho da matsayi da ire-iren wannan to ya ce to wannan fa inuwa ne miƙaƙƙe na kana cikin inuwa kana ta tafiya a cikin inuwa tsakanin itatuwa ba rana na waje kai kana cikin inuwa to amma kuma ila ajalin madu ya zuwa wani ajali ƙididdigagge wato wannan halin da kuka shiga in kuka yi sake kuka miƙe a kai to ina iyakanta dai ajiri ranar lokacin mutuwa kuma shi kenan an gama jarabawa ce kamar yadda aka yi nan farko to wannan da sannan insha Allah muka zo gaba za a ji bayanin wannan shigen irin wannan abin da amirin mu ke cewa a yayin da wannan al'umma ta koma kusan mu ce ta koma gidan jiya koma abin da ya fi muni wa ya zubilla wanda kuma shine ya miƙu da wannan al'umma ya zuwa yau ɗinmu mu wanda yake ainihin ana ma addini ainihin faɗan baki kawai ana zama malam da masani da sauransu a karatu amma aiki ya kaɗan al'umma ta koma tana ganin waɗansu abubuwa saɓanin shiryan da wannan manzo ya zo da shi a matsayin da su ne ake samun ɗaukaka har aka yanzu kiyasan duniya da su ne ma ake ɗauka a gwada addini ayin ɗauka wanda ya fi ɗaukaka ba shi ne wanda ya fi takawa ba a shi ne wanda ya fi mukami da dukiya an ɗauka yanzu kai ne wane me kake da shi to shi ne kai wato kai ne mene kai zan cewa kai ne kai ne mene ma'ana matsayin da ka kirkira me ka mallaka dukiyar da kake to wannan shi ne matsayin ka idon mutane to kuma suna ganin wannan matsayin naka a idonsu shi ne ma tamkar matsayinka a wajen Allah kuma shi ne matsayinka a addini alhali Allah ta'ala yana cewa min akramakum indallahi atqakum mizanin wane ne yafi a wajen Allah ba shi ne wane ne yake da babban mukami ba ko wane ne ya mallaki mene ba wane ne yafi tsoron Allah wannan ba a daɗe ba amiru umar gashi yana ma mutane gargadi ga cewa to su fa mutanen farko wanda wanda manzon ne ya zo tarar da su a cikin halin da suke ciki ya tsamashe su daga ciki to da wa'annan fa suka ruɗu ba su san halin da suke a ciki ba suna cikin bata ba su san bata ba ne suna cikin ruɗu ba su san ruɗu ba ne sun ɗauka shi ne daidai har yayin da aka zo aka nuna musu ga daidai ɗin suka shirya to sai yanzu kuma gashi ko kuma kun dawo ainihin kuna fitinuwa da wa'annan fitine-fitine da sannan insha Allah in muka zo eh, darasi na gaba wannan abin da amirul mu'minin yake faɗi zai sake da fitowa fili insha Allah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin at To jama'a masu saurari da wannan sharhi akan kalaman Amin Miminin Alayhi salam daga Sheikh Ibrahim Yakub Azuzaki jagoran harkar musulunci a Najeriya ne muka kawo ƙarshen shirin na yau. Godiya ta musamman ga Sheikh Ibrahim Azuzaki. a madadin waɗanda suka haɗa sautin shirin ni awal kunyar da na shirya nake yi muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya nuril jalale ya sifil adalin يا نور الجلالة يا سيف العدالة يا سري الأسرار يا حامي الجار يا سري الأسرار يا حامي الجار يا نور الجلالة يا سيف العدالة يا نور الجلالة kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda a cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa idan ba a manta ba shirin namu yakan gaito muku mawaka daban-daban ne wanda suke yi waƙoƙi akan fannoni daban-daban wani lokacin muka gaito muku wanda suka bayani ne akan abin da shafi ɗabi'a ko ƙaunar ƙasa to yau mun gaito muku wani mawaƙin ne wanda zai mana waƙa game da abin da shafi ɗabi'a da yanayin yadda rayuwa take gudana da fatan masu wariya su gyara zama kuma waƙar za ta ƙayatar da su ai saurare lafiya. نشسته و دلم چی دکه دشت دریا بسیجی حادم دو تا همیشه بسیجی حادم دو تا همیشه دلم و بسته و امر رهبر بسیجی میمونم تا روز محشه دلم السبع أمر رهبر بسیجی می ساقی دخوکش میکنه با دلم پیمو بسته و امر رهبر بسیجی میمونم تا روز محشر دلم پیمو بسته و امر رهبر بسیجی میمونم تا روز محشر درصد تیر بارا فنا سد تشگال عالمی که شهنا سد نمی فرصد تیر غم بارون و یرز برف ناره عمل میگه بسیجی حرف ناره بسیرت داره و در روز تبین دونه آخر می آید قامدی دونه آخر می آید قامدی دلم پیم و بسیجی میمونم تا روز محشر دلم مقصد و امر رهبر بسیجی میمونم تا روز محشر To an gaishe da Muhammad Kurd wani fitaccen mawaki a nan kasar Iran da ya mana waka ya hasaka shirin namu da waƙar da ya yi kan ɗabi'a da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su. da yake lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan a tarbe mu a wani shirin domin jin mu ɗauke da sabar waka da kuma wani mawaƙin na daban amma kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya mana gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato wwwtv 1ng a huta lafiya. همه آرامشم تو بگذر از هران که جز من جز منی که دل نبستم غیر خاطرت بیاری ای همه بهانم تو شور عاشقانم تو مرهمی به دردهای این دل دیوانم تو همه دم خیال رویت چون نسیم کوچه گردم همه جا به جست و جویت در هوایت بیقرارم سر خوش بهارم چو رهاست در دل باد خرمن سیاه راه ای همه بخانم تو شور عاشقانم تو مرهمی به دردهای این دل دیوانم تو همه بهانم تو شور عاشقانم تو مرهمی به دردهای این دل دیوانه Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya ba ku damar tufa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako makan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Iran rediyon jamhuriyar musulunci na Iran ina mako, barka da safiya fatan kun tashi lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokal ganyen magani a tarayyar najeriya kuma su chairman na kungiya masu kira sauraron radio Afirka a reshen najeriya kuma muna jin daɗi da kuke ba mu dama mu dinga isa da saƙonan mu zuwa ga yan uwa ga abokan arziki da farko yana gaishe da hassan sun barka da kai da abokan aikin ka barkanku da safiyar fatan kun tashi lafiya da kabiru malam kabiru sule kai ma ina maka barka da safiya da sunusu madattai da magaran da kuma tsoho mai albarka da mamman sani cinwaza da dozman da kuma alakasan baba agadas da alakasan niger da presdi dozman na maku barka da safiya ba zan manta da wato iliya mai kanti da shayi karkin daura ba ba zan da haɗaf mai kwamfuta mai yama birnin kebbi da nazifi ibrahim rugal malam shagari daga jihar sokoto ba zan manta da kai ba watan gwani Ali Gamadan a jihar Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa rediyo Tehran. Suna na Uda Mamadu a Jatkuri a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan daman da kuke bamu don mu gaida yan uwa da aminan arziki. Farko ina gaida al'umman garin Jatkuri da al'umman kwaminkin Gidigir kuma ina gaida abokina Ibrahima Haruna a mazauni a ƙasan Kamaru yan ƙasan Boza ina gaishe da Sani Dawo Alaska a garin Tsatsunburum ina gaishe da Sanusi Madattai da Isu Makeri a garin Madattai kuma ina gaishe da tasiu angol tudu da muhammed lawan dan kwairo da kabiru sule usman bakin tirasa kuma ina gaishe da haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar kebbi da sumayya shi a sarakuna da fatima a adamawa kuma ina gaishe da muhammadu dan bare da isa tsoho abubakar mai albarka da alkasin baba lima ahar da asan eh, alhaji umar adama garam kuma ina gaida ma'aikatan rediyo teran baki daya Hassan Barka a madadinka ina gaishe da dukkanin ma'aikatan Radio Tehran. salamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran na muku barka da safiya da fatan mun tashi lafiya. Sunana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara wasu lokal gamin magani a tarayyar Najeriya kuma ba su ce na kungiya masu kira sauran rediyo Afirka kuma memba a murya matasan afirka da farko ina gaishe da shugaban wannan shiri wata malam hassan da kai da abokan aikin ka barka da safiya da malam kabiru sude kuma ina gaishe ka barka da safiya da alkasun baba agadas ina gaishe ka barka da safiya da kuma alkasun nijar kuma ina gaishe ka barka da safiya da mamman sani cin waza ina gaishe ka da yakubu mai aski ba da raka da kuma Umar Aure da shi ma ina gaishe shi. Ba zan manta da kai ba ɗafi mai kwamfuta mai yama da gwani Ali Gamadan da Nazifi Ibrahim daga Malam Shagari da Ado Salati Goma da Yusuf Cibineja da Dan Yahaya Dan na Azare da ila mai kanti da shayi garkin daura da sahabi ibrahim autar zamfarawa kama ba zan gaishi ba manta da kai ba da sani dauda'u alaksa tsambari da lawal tudu da magaram assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radiyon jamhuriyar musulunci da ke iran farko suna na malam kabiru da ke nan marajan gurbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauraron radio na afirka yau kuna ba mu hili muna gaishe gaishe eh, da farko a nan na gai da Ibrahim da ke garin Kasagi ba bani cewa da gadon kaya samuna haske sarkin aiki ba ni mancewa an muka je tasawa Adam Haraka eh, Mamar dan bare bari tsoho mai albarka malama Ramatu Sani Dawo Alaska Arabi mai aski ba bani cewa da eh, Kabiru Sula SG da taksiman da ke zandar da mai gyaran salula da dukkan mambobinmu na nan cikin afirka ga baki daya da najeriya malamanciya da malam gwani da ke kano audu da mumini mataimakin shugaban da ke zamfara da sauran al'umma baki daya na gaida kowa da kowa da magana malam kabiru daga nan maradi mamba na masu kira da sauraron radio na afirka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana ibrahim yawancin hula a garin mai gode akin jihar niger yan ba amurai matasan afirka reshen jihar niger ma'aikatan gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran dubun gaisuwar mu gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya musamman babban jagora Hassan Barka mazan ku da matan ku muna muku fata alkhairi kamar yadda kuka saba ba mu dama mu faɗi albarkacin bakin mu a ranar Juma'a musamman bangaren yan uwa da abokan arziki to duk wani an gwagwarmaya na Afirka wanda ya ji muryata ina mai fata alkhairi mazan da matan da fatan kowa na cikin koshin lafiya na hakikanin gaskiya na da wahala a ce ka kamo sunan kowa da kowa a lokaci ɗaya to saboda haka kowa da kowa ina mai fata alkhairi duk wani dan gwagwarmaya na afirka da fatan yana cikin koshin lafiya ina muku fata alkhairi allah ya karbi ibada matsalolin kuma da suke addaba mu a kasashen mu na Afirka da sassan duniya na musulmai Allah ka warware mana da fatan Allah ka tausaya mana Allah kuma ya kawo mana juyi wanda yake mafi alkhairi a duniya ga musulunci ga baki daya Ibrahim mai wanki hula a garin mai gode a Kemba jihar Neja memba amurai matasan Afirka reshen jihar Neja godiyan mu da fatan alkhairi gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran masha Allah Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon muryar jamhuriyar musulunci iran sunana su yakuba daga jihar bauchi mamba a kungiyar muryar matasan afirka game da dama da kuke bamu a dukkanin ƙarshen mako muna miƙa sakonnin gaishe-gaishe zan yi amfani da wannan dama na miƙa sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar mana da shiri a wannan gida hassan barka da fatan kana cikin koshin lafiya ina gaida isa ji kamar sage toro ina gaida sunusi maɗatai da magaram isuhu maɗatai da magaram akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai iliyasu yan iliyasu gulawa akwai lamatin kalaba akwai comrade ibrahim lara gabta akwai yakubu sunusi garin duna akwai yakubu rugun mayere sani dawo alaska Mamman Sani Daudacin Watsa tasiri unguwar tudu da magaram akwai Abdulmumini Muhammad Waziri daga jihar Zamfara akwai Aminu Mai Albasa Abdulsalami akwai favorite ahmad afansi bajoga brian da fulani yare mai arsenal akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tumar lakar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mushe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muryoyin masu sauraron radiyon kasar Iran, radiyon musulunci. To da farko dai suna na Sani da walaska da kinan cikin garin Tsatsun cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar muna karshen mako. Gaisuwar farko kai mai gabatar da wanga shiri akwai Nasirinas daga nahar da magaram Abdulaziz Manafi Furezi da magaram Rabi Mai Aski da magaram Isiya Manaja Dan Kabu Kabu da magaram akwai kabiru sale bakin taransa da magaram akwai mamman sani daudacin wasa da magaram akwai sunusu maɗatai da magaram isu maɗatai da magaram ya kuwa mai aski da magaram ina tafi agadas a madadin shugaba alkasun baba ina gaida duka al'ummar agadas a al'umman yamai ba zan manta da ku ba a madadin muhammad sala ina tafi birnin maraɗi akwai malam kabiru akwai aboki na zakariya salihu gidan rumshi Eh, akwai maman muramatu baba tsoho mai albarka tarayyar najeriya akwai abdulmumin waziri akwai iliya mai shayi garkin daura malama fatima sani kamar iliya su diga ɗabin mai kwamfuta ina da wannan tsatsun burin a madadin abokan aiki na da suke na radio martaba tsatsun burin sani dawa laska tsatsun burin a cikin jihar da jamhuriyar nijar sunana nasiru sulaiman falalu daga jihar damagaram da ke jamhuriyar nijar bugu da kari ana kira na da limamin mata radio muryar musulunci ta hirani ina miki fatan alkhairi mai gabatar da shiri barka da aiki barka da yau to shinshina ta musamman zuwa a gare ka gaisuwa ta farko ita ce abdulaziz firezi sani alaska da dukkanin yan uwa da amin na arziki ado siniya da dukkanin yan uwa da amin na arziki jinjina ta musamman zuwa gare su dukkanin yan jihar da magaram maza da mata babba da yaro ina gaida su yan babban birnin niamey maza da mata babba da yaro ina gaishe su yan tawa yan talaberi yan agadas yan maradi kai da duk wata jiha da ke jamhuriyar Nijar. in na ce wani da wani abin tubarkalla da yawa ina gaishe da kowa da kowa a bakanan aikinmu yan jarida ina muku fata na alkhairi fatima daga nan har tare najeriya murya ina gaishe ki da fatan kina lahiya eh, mai aikar da sako a kafar watsa labarai ta waje kenan ina gaishe ki BBC kenan ina jijjina miki da fatan kina lahiya Isa Abubakar tsoho ina mika ma sakon gaisuwa ta musamman zuwa a gare ka da fatan kana da alkasum da fatan yana cikin koshin lahiya jijjina ta musamman zuwa ga masu raron Hawaula Malam Sule Umar Malam Sule Habana Malam Sule Bashiriya Malam Sule Halisa Malam Sule Zina Malam Sule Rakiya Malam Sule ina gaishe su da fatan sana cikin koshin lahiya musamman Malam Sule Auta Malam Sule Abdulaziz Malam Sule jijjina ta musamman zuwa a gare su family Malam Sule Malam Fal daga daga jihar da da ke jamhuriyar Nijar fatan gaisuwa mai fata alkhairi zuwa a garisa daga Nasarar Nas wanda ake cema da limamin mata jinjina ta musamman zuwa gare ku. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran a kai sai kuna tare da Abdulaziz Malam Nafi'u wanda ake cema Prezi daga birnin da a jamhuriyar Nijar bisa damar da kuke ba mu kowace ranar Juma'a muke gaida yan uwa da amina arziki Malam Hassan barka bayan zan yi wata wata ba ina gaida ka tare da abokan aikin ka da farko dai ina gaida Mamman Salisu Dodo da ake cewa Dozman shugaba na masu kira da sauraro na Afirka a birnin da magaram ina gaida a ɗahir baban liman ina gaida a ɗahir mai kwamfuta kuma tare da abokina muji soja mai adaidaita sahu tare da lawali luwai akwai lawali jamburu abdulhadi madallabi akwai muhammadu mamman gazali a can garin unguwa dan uwa mudi alwali a fada mahauta a garin unguwa dan uwa ba zan manta ba da duka masu kira da sauraro na afirka a madadin alkasin baban liman ahar a birnin agadez mamman sani dauda ce wajen jinjina ta musamman zuwa a gare daga karshe hassan barka ce a tashi lafiya tumarilla kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyon iraq na farko dai magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a wulin mamma da ya mai ba da bayan haka nan kuma ina muku barka da ubangiji allah ya gwada mana wannan sa'i'a wanda bai lahiya allah ka bashi lahiya mai lahiya allah ya kara mai lahiya wanda bai da abin da ci allah ka bashi abin da ci wani sun ka riga ya gidan gaskiya ko wani ko mace ko ba ko yaro allah ka ji kansu allah ka musu rahama man ka iska ne allah ka mana kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hassan barka duk inda ina gaishe ka ina gaida iyalanka alkasan baban liman ina gaishe ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barka gidan rarrawan jamhuriyar musulunci na iran kuna tare da malam ibrahim gadan kaya dan walau daga nan jamhuriyar niger jihar maradi komin ta kwarraka mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu sauraron rihin jihar maradi alkasan baban liman mai sele president ina maka barka da asuba gaisuwa ta musamman zuwa ga shugaban namu gaisuwa ta musamman zuwa ga shugaban namu eh malam kabiru ke dan gulbi wajen makarantar malam birnin mara na gaida shi akwai samun haske dan matan limanci akwai malam alibin kula akwai jirbili malam adam sarki aiki na kasa akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga ibrahim shushan dan garin kasige akwai abdullahi tele yaro mai ganin mutuncin mai ya dan malam akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga iliya mai kantiri shayi garkin da na nigeria akwai kabiru su da usman da ke da magaran akwai misiri president salisu ta kasimu to da ke nan da magaran akwai abokina muhammad dan bari bari ya mai niger akwai gaisuwa gaisuwa ta musamman zuwa ga ta musamman zuwa ga Raja Amman ta dake birnin Yamai akwai tsofaka tso mai albarka akwai Ramatu Isa ka birnin Yamai akwai mai gidana da Koro Angon Zare Marada akwai Arji Musa na Abili mai rira kowa shabako akwai Mana Tsana mai kamar ke sabon mashi akwai Idi dan Hajiya wanda ba sai da hudu banzar ke cangan dan birni akwai Matin gidan shi Amuru Kubara akwai Logon Zani mai kayan dan yi cangan dan birni akwai Jihar Hina birnin Makace ya jihar Zamfara ina mata barka da asuba yan wannan goro kuna tare da gadan ka dan wurin nan birnin Konkono mai gari ni kitamo na gaida shi yau dan ki ni kitamo shi ya fita gwamnati da ba a saka a duka ya saka sarri dan kasuwa na birnin Gurci muna tare da kowa fatan alkhairi zuwa gare ku to masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya Mm-hmm.